بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayuwarmu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahin ta lahadi tara ga watan ramadan tara ga watan tara hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da hudu ga watan shida watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya ci gaba da karatu da muke yi a wannan masallaci na mu'azu bin jabal da ke hadawan mada bayan jiji bauchi muna cikin suratul ahzab a jiya mun fara bayani kan abin da ya shafi wannan aya ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما a shekaran jiya can da shekaran jiya da ma jiya mun dan yi bayanai kan abin da ya shafi munafikai waɗanda suka yi ta fata daban-daban munana ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a wannan yaƙi na gazwatul ahzab Allah ya mana bayanin irin tsananin razana da tsoro da waɗannan munafukai suka ji da irin abubuwan da suka yi ta fata har ma bayan Allah ya ƙaddari an yi nasara waɗannan mashirkan sun gudu rundunonin nan sun gudu waɗannan munafukan suna ganin ba wai sun gudu bane suna masu asara da su dawo har ma suke ganin in fa suka dawo to su munafukan nan abin da yafi dacewa gare su shine su gudu ƙauyuka su zauna da mazauna ƙauyuka idan sun ga wanda ya zo daga madina su tambaye shi ina labarin karawa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan rundunoni daban-daban na kafirai haka suka yi ta irin wannan maganganu daban-daban da aka zo bayani na muminai Allah ya ce wa lam mara al-muminuna al-ahzaba bayan Allah ya gama bayanin bayanin mushrikai bayanin waɗannan munafukai din to su kuma muminai yaya suka fiskanci waɗannan kafiran da suka gansu ne suka ji a ransu waɗancan sun ji tsoro sun razana idanuwansu yana kafewa kamar wanda mutuwa ta zo masa babu hankali a jikinsa yaya mu'minai kuma suke Allah ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da mu'minai suka ga waɗannan rundunoni na kafirai qalu hadha ma wa'adana wa rasuluhu suka ce wannan shine sune shine abinda Allah madaukakin sarki ya mana alƙawarin sa ga kafirai na cewa Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe su wa sadaqa Allah wa rasuluhu waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Allah wa rasulu suka gaskata Allah suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima ganin waɗannan rundunoni na kafirai maimakon ya razana su bai kara musu komai ba sai dai imani da miƙa wuya a je mun yi bayani cewa wato faɗin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu suna nufin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كما رد عبد الله بن عباس قتادة سكشي حكى وأن صحابي سكي نفيدا هذا ما وعدنا الله ورسوله dama mumini baya taba tsammanin ya zauna ya meje kafa ba tare da jarabawa ba rayuwa ba ta rabuwa da jarabawa a nan ko a can a ɓangarori daban-daban to waɗannan sahabbai duka sun rungumi wannan ƙaddara ne Allah ya ce wa ma za mu. ganin wato waɗannan muminai da suka ga waɗannan runduni na kafirai ganin sunan wa ma zadahum bai kara musu komai ba illa imanan face imani wa taslima da miƙa wuya to nan muka tsaya jiya bayani kan abin da ya shafi imani na yi mana bayani cewa ibn kasir rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar dalili ne da yake nuna mana imani yana ƙaruwa a zuciyar mutum yana ƙara ƙarfi in ka kwatanta da abin da ya shafi imanin mutane da yanayinsu ya ce kamar yadda jumhurul a'imma suka faɗa cewa imani yana ƙaruwa imani yana raguwa ayoyin alƙur'ani da dama sun tabbatar mana da ƙaruwan imani da kuma raguwansa Allah subhanahu yana cewa allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan wa taslima Allah madaukakin sarki yace allazina qala lahumun nas sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne da mutane suka ce musu inna nasa qad jama'u lakum an taru muku fa za a yaƙe ku fakshawhum ku ji tsoron su amma ina fazadahum imanan wannan magana sai ya ƙara wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imani a sai kaga wannan mai nuna mana imani yana mene yana karuwa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal suka ce Allah madaukakin sarki ya ishe mu ya wadatar da mu kuma ma dallaga abun dogaro Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan aya ta bayyana mana imani yana karuwa kuma yana karuwa ne da kyawawan ayyuka sallah zakka duk nau'i na abubuwa masu kyawu kuma yana raguwa da munanan abubuwa imani yana raguwa a dalilin ƙarya da gishu da ha'inci da baki ɗaya yana rage mene yana rage imani shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala da maluma da dama sun yi bayani shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin majmu'ul fatawa yake cewa al'imani ya zidu wa yankus ya ce imani yana ƙaruwa imani kuma yana raguwa ya ce da ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه هو الذي أنزل السكينة Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya saukar da nutsuwa a zukatan muminai liyazdadu imanan ma'a imanihim domin su ƙara imani tare da imanin da dama suna da shi dama suna da imani amma Allah ya saukar musu da nutsuwa ne liyazdadu imanan domin su ƙara imani tare da asalin imaninsu ibn kafir rahimahullahu ta'ala da ya zo fassara wannan ayar sai ya ce wa humus sahabatu yawmal hudaybiyya ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ne su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da nutsuwa domin su ƙara imani a kan imanin da suke da shi a ranar yakin hudaibiyya waɗanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala suka miƙa wuya ga hukuncin Allah da hukuncin annabi sallallahu alaihi wa yayin da suka samu wannan nutsuwa cikin zukatansu imani ya ƙara tabbata zadahum imanan ma'a imanihim sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu imani tare da asalin imanin da suke da shi ibn kathir rahimahullah ta'ala ya ce Imamul bukhari rahimahullah da dama daga cikin al'a'imma sun kafa hujja da wannan ayar kan cewa imani yana ƙaruwa a cikin zukata imani yana ƙaruwa a zukata annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini adhabu li lubbi ar-rajuli al-hazim min annabi sallallahu alaihi wa sallam ban taba ganin waɗanda suke da ƙarancin hankali da addini ana nufin imani ba sama da ku ana nufin mata kaga ma shekul islam ibn taymiya ya kawo dalilai guda biyu ya kawo huwa allazi anzala sakinata muminin qulubil mu'minina liyazdadu imanan a imanihim wajen kafa hujja kan cewa imani yana karuwa sannan ya kawo wannan hadisi kuma da ya ambaci na kisasi aklin wa dinin don ya nuna mana wato imani yana mene yana raguwa wannan kenan sa'annan imani yana raguwa yana ƙaruwa, hatta ga misali mutumin da ya aikata laifi na kabira mana ya aikata laifin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar masa da haddi misali kamar a ce mutum ya yi sata ko ya sha giya ko ya yi ƙazafi ko ya yi zina duk waɗannan laifuka ne za ka tanadar musu da haddi. to inda musulmi zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifukan ba zai zamanto kafiri ba illa iyaka dai yayi aikin laifi mai girma amma sai ya ce yana nan da imaninsa da kuma laifinsa na abin da ya shafi aikinsa na kabira fasikancinsa na aikinsa na kabira amma laifin da ya yi na zina ko na shan giya ko na sata duka bai fitar da shi daga musulunci ba mai ne dalili akan wannan dalili akan wannan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hujurat wa in ta'ifatan min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma idan wasu bangarori na mu'minai guda biyu suka yi rikici suka yi kashe-kashe tsakanin su Allah ya ce fa aslihu bainahuma ku daidaita tsakanin su ku yi sulhu tsakanin su a fili Allah ya bayyana mana wa in ta'ifatan min al-mu'minina idan ka samu wasu bangarori biyu na mu'minai iktatalu sun sun yi kashe kashe tsakaninsu, su wanda mun san kuma kisa babban laifi ne daga cikin laifuka amma tare da sun yi kisan Allah bai dage sunan mu'minai a kansu ba Allah bai dage sunan mu'minai a kansu ba to saboda haka ah, a sheik muhammad bin salihul uthaymin rahimahullahu ta'ala abin nufi anan, nan inda a ce aikata laifi kabira zai fidda mutum daga imani da Allah ba zai kira su da sunan muminai ba tare da cewa sun yi kashe-kashe tsakaninsu ina fata an fahimta a sheik muhammad bin salihul uthaymin rahimahullahu ta'ala yake cewa cikin rasa'il ɗinsa ya ce imani yana imani a wajen ahlus sunna jama'a yace shine tabbatarwa cikin zuciya da faɗa da fatar baki da kuma aiki da gabbai yace idan ko ya kasance haka to babu makawa yana karuwa yana raguwa domin abinda za ka faɗa da bakinka ka tabbatar da shi a zuciyanka tabbatar da abu a zuciya ba mataki ɗaya yake ba yadda wannan ya tabbatar a zuciyarsa saboda wasu abubuwa da ya gani ko wasu labarai da ya ji ya tabbatar da wani abu a zuciyarsa ya tabbatar da gaskiyan abun wani bai kai haka ba sa'an nan kuma haka aikin da mutum zai yi da gabansa abinda wani zai yi wani ba zai yi ba wani in kakasa aiki kashi ɗari zai iya yin kashi ɗari ɗin wani zai yi kashi tamanin wani zai yi kashi saba'in wani zai yi kashi goma ma wani zai yi to haka aikin imani yake saboda haka ba yadda za a yi a ce aikin da imanin da yake karuwa da ayyuka na gabbai da ya a ce ya yi daidai da wadda baya ya yi daidai da wadda kwata-kwata shi baya karuwa yana tsaye ne a waje guda ba yadda za a yi ka haɗa ladan wadda ya sallan tarawihi gaba ɗaya da kuma wadda bai gaba ɗaya ba da wadda kuma ya raka a biyu wadda ya yi gaba ɗaya ya fi lada saboda ne saboda ya fi aiki da gabansa na'am a sheik muhammad bin salu usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce dukkan wani nasi da yake nuna mana imani yana karuwa ya ce ya kuma kunshi dalili da yake nuna mana raguwan imani ma'ana kuma dalilan da suke nuna mana raguwan imani su ma kuma suna nuna mana imani yana karuwa ya ce domin karuwa da raguwa wasu abubuwa ne da ba sa rabuwa mutalazimani abubuwa ne da suke ba sa rabuwa suna ƙari ya ce hankali ba zai kama ba a ce la yi wa kada ahaduhu ma duna al'akar ba zai yi a ce abu yana ƙaruwa kuma ba ya raguwa ba ya ce kuma lafazin a ce imani yana ƙaruwa ko yana raguwa ya ce wani abu ne da yake sananne wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba a san waɗanda suka saba ma wannan ba jumhurin maluma sun tafi akan cewa imani yana mene yana karuwa yana raguwa to akwai wasu ɓangarori na fira guda biyu waɗanda su suke inkari na karuwa na, raguwan imani suna inkari na ce imani yana karuwa yana raguwa su sai ne kawai a ce idan imani ka kasashe shi mataki ɗari to sai ne a same shi a matakin nan na ɗari ko kuma a rasa shi ga maki? ɗaya ya zama to sifili ne babu ko ɗaya zero ne amma ba maganan ya ƙaru ba maganan ya ragu ina fata an fahimta a daga cikin waɗannan firar guda biyu da suke inkarin ƙaruwan imani akwai murji'a al-murji'atul su ne waɗanda suke cewa imani shine mujarradin iqrarul qalbi shine mujarradin tabbatarwa na cikin zuciya sa'annan suka suka rage cewa tabbatar da abu a cikin zuciya wani abu ne da yake mataki daya baya ne wani wani bangare baya fin wani bangare saboda haka suka daidaita imani tsakanin fasiki da adali suka ce imanin su mataki ɗaya yake saboda imani ba wani abu bane shine mujarradin ka kudirta a cikin zuciyanka ka tabbatar a cikin zuciyanka cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka ce wannan kawai shine imani suka ce tunda kuma cikin zuciya abu yake to wannan wani abu ne wadda ba za a ce yana karuwa ba ba za a ce yana mene ba ba za a ce yana raguwa ba to waɗannan murji'a din an yi musu martani da dalili na shari'a an yi kuma musu martani da hankali daga cikin dalilin daga cikin dalilin shari'a da yasa aka yi musu martani Allah madaukakin sarki yace innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula su sun ce imani shine mujarradin ka tabbatar da a cikin zuciya ba maganan aiki da gabbai tabbatarwa a zuciya ne kawai shine imani to gashi kuma cikin suratul kafi da ayoyi daban-daban Allah madaukakin sarki da yayi maganar imani sai yayi magana a kan ayyuka da gabbai innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani ma'ana cikin zukatansu suka faɗa a fatar bakinsu sa'annan kuma suka yi ayyuka da gabansu kanat lahum jannatul firdausi nuzula sun kasance suna da aljanna firdausi a matsayin masaukin su shine makoman su a sai kaga ba yadda za ka yi ka cire aiki da gabbai a matsayin mai a cikin mai a cikin imani saboda haka cewa da suka yi imani shine mujarradin ka tabbatar a cikin zuciyanka mujarradin tabbatarwa cikin zuciya wannan dalilan shari'a suna nuna musu cewa imani ba haka yake ba imani babu makawa dole sai ka haɗa da aiki ba yadda za a yi mutumin da yake tsayuwa salloli sadaka karatun alkur'ani ka daidaita shi da wadda baya komai sai sallah babu makawa wadda yake karatun alkur'ani wadda yake sadaka ya fi lada ya fi imani sama da me sama da wanda baya yi wannan martani da ake musu kenan a bangaren shari'a sai a bangaren hankali suka ce al'iman suka ce imani ba wani abu bane shine al-iqrar shine tabbatarwa suka ce kuma tabbatarwa shi a mataki ɗaya yake wani baya fin wani to wannan a hankalce shi ma za a yi musu martani a hankali yayin da tabbatar da abu a cikin zuciya yakan sha bamban daga mutum zuwa mutum saboda tabbatar da abu a cikin zuciya abu ne yake da alaka da ilimin da mutum ya samu akan abu shi kuma ilimin da mutum ya samu akan abu ba mataki ɗaya yake ba saboda labarin da mutum ɗaya ya baka ba zai yi daidai da labarin da mutum goma suka baka ba ko sama da haka ƙini da za ka samu da tabbatar da abu da za ka yi a zuciyanka abinda mutane da dama suka faɗa maka zai fi abinda mutum ɗaya ya faɗa maka a sai kaga tabbatar da wa cikin zuciya wani abu ne wadda ne wani abu ne wadda wato yake mataki mataki yanzu misali kamar a ce wani mutum ɗaya ya ya same ka ya ce maka malam garba ya canza motan da yake shiga yanzu yana hawa mota ce yana hawa a mu yana hawa 4 ne koriya misali yanzu mutum ɗaya ne ya faɗa maka ka yarda amma da misali a ce maka mutane goma ko mutum sha biyar sun baka labarin cewa malam garba ya canza mota daga motansa makwabtansa gaba ne a ce su baka labari cewa malam garba ya canza mota ya sani ko osis koriya kaga za ka fi samun yaƙini da maganan da me da maganganun da mutane da dama suka faɗa maka sama da maganan da mutum ɗaya ya faɗa maka ina fata an fahimta to saboda haka hankali yake nuna mana a yaƙini da yake zama cikin zuciya ko tabbatarwar zuciya ba mataki ɗaya suke ba ya danganta daga hanyoyin da labarin ya zo maka idan ka samu hanyoyi da dama suka zo maka amintattu za ka fi samun tabbatar da ba cikin zuciyanka sama da abinda mutum ɗaya ko biyu suka faɗa maka wannan a ɓangaren hankali kenan sa'an har yanzu abinda mutum yake iya saninsa bil mushahada abinda misali wani abu kana da basira a kansa wannan kuma an gwada an gani kai misali tunaninka kana ganin da an haka kaza aka kaza da zai bada kaza sai kuma ga wasu abubuwa an hada kaza da kaza ya bada sakamako kaza to kaga abin da aka riga aka hada an hada kaza da kaza da kaza ya ba da sakamako kaza to kai inda tunanin ka kana ganin hakan ba zai ba da sakamakon bane tunda har an hada kaza da kaza ya ba da sakamako kaza kaga dole ya kawar da me ya kawar maka da tunaninka saboda haka dai yaqini a cikin zuciya tabbatar ga a cikin zuciya yakan sha bamban daga mutum zuwa mutum Allah shi taimake mu sa'an nan sai bangare na biyu waɗanda su ma suka ce imani baya karuwa baya raguwa sai dai a same shi gaba ɗaya ko a rasa shi gaba ɗaya su ne wa'idiyya daga cikin mu'tazila da khawarij su kuma abinda suka ce afwan eh, murjatul khalisa su ne suka ce imani baya karuwa baya raguwa sai dai a same shi gaba ɗaya ko a rasa shi gaba ɗaya to su ma wa'idiyya suna kusan haka ne wa'idiyya su ne wani bangare na mu'tazila da khawarij akan cewa idiya aka ana nufin mu'tazila da khawarij su kuma suka ce wanda yayi aiki na kabira wanda yayi laifi na kabira ya aikata zunubi babban laifi wannan ya fitar da shi daga mene ya fitar da shi daga musulunci saboda haka shi wannan ba yana maganar imanin sa ya ragu bane a'a ya bar musulunci ne a sakamakon ne a sakamakon aikata kabira da ya aikata suka ce saboda shi imani in ma a same shi ne gabaki ɗaya ko kuma a rasa shi mene a rasa shi gabaki ɗaya haka suka ce suka ce ba yadda za a ce ya ƙaru ko ya ragu a samu duka kuma a rasa shi duka to su ma waɗannan akwai dalilai na shari'a akwai dalilai na hankali da yake inkarin abin da suke tafiya a kai yake tabbatar da imani yana karuwa yana raguwa daga cikin dalilan da yake nuna mana cewa mutum yakan aikata kabira kuma yana nan a musulunci shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in qa'ifatan min al-mu'minina tatalu fa asrihu bainahuma fa in maghat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ابن كثير رحمه الله تعالى yace fasammahum mu'minina ma al-iktisal Allah yace idan aka samu wasu bangarori guda biyu na mu'minai suna kashe-kashe tsakaninsu fa asri huwa yana ma kusuru wanta tsakaninsu misali ibn kathir yace fa sammahum mu'minin sai Allah ya kira su da suna mu'minai tare kuma da me suna yaƙe yaƙe tsakaninsu sai kuma ya ci gaba da cewa ibn kathir rahimahullah ta'ala yace wa bi hadha istadalla al-bukhari wa ghayru yace da wannan aya imam al-bukhari da wasunsa suka kafa hujja da cewa annahu la yakhruju min iman bil ma'siya wa in azamat wa in azamat amma imam al-bukhari da sauran maluma suka kafa hujja da wannan ayar cewa wanda yake aikata laifi komai girman laifin aikin laifinsa ba zai fitar da shi daga musulunci ba ce la kama ya al-khawarij ba kamar abin da khawarijawa suke cewa ba wa man tabahum min al-mu'tazila da waɗanda suka biyo su cikin mu'tazila suke tare da su akan wannan fahimta cikin mu'tazila da ma wasu daga cikin fira ma'ana waɗanda suke tafiya akan cewa shi imani wani abu shi idan mutum ya aikata aiki na kabira to ya riga da yare ya riga da ya fita cikin musulunci saboda me saboda abin da ya aikata na laifi amma abin da sunna suke tafiya a akai mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi mu'mini ne da imaninsa sa'annan kuma fasiki ne da aikin da ya aikata na laifi komai girman laifin nasa sa'annan bayan nan hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin al-hasan daga abi bakar radiyallahu anhu yake ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khababa yawman wa ma'ahu ala al-minbari al-hasan bin ali radiyallahu anhu abi bakar ta radiyallahu anhu yace lalle wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba akan membari tare da shi a lokacin da yake hutuban nan akwai alhasan dan aliyu Allah shi kara masa yarda فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا هدبة سيزمنتو يكلي الحسن بن علي بن أبي طالب يكما كلي متعني سيكما يشي inna bani hadha sayyid yace wannan danawa al-hasan bin ali bin abi talib shugaba ne jagora ne wala Allah an yusliha bihi baina fi'atayn azimatayn min al-muslimin yace kuma da Allah yace Allah madaukakin sarki zai sulhunta da wannan danawa jikansa kenan al-hasan ali bin abi talib tsakanin rundunoni guda biyu ko bangarori guda biyu masu rikici tsakanin musulmai fakana kama kala sallallahu alaihi wa sallama al'amarin sai ya faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa sai ga alhassan ɗan ali ɗan abi ɓalib aslaha Allah bihi baina ahlu shami wa ahlu iraq Allah madaukakin sarki ya sanya shi sanadi ko sababi da aka samu sulhu tsakanin musulmai na sham da kuma iraki ba'da al-hurub tawila bayan sun yi shekaru suna yaƙi wal al mahmuda wal da kuma abubuwa da dama da suka yi ta faruwa amma Allah maɗaukacin sarki ya sanya Alhassan, hasan bin Ali bin Abi Talib ya sulhunta tsakanin menene muhallu shahidin mu a wannan hadisi din tare da cewa sun yi sun yi ta samun yaƙe-yaƙe na shekaru tsakaninsu? amma manzon Allah sallallahu alaihi ya yace ولعل الله أن يصلح به بين ال... بين فئتين عظيمتين من المسلمين الله زي صلح تا da alhassan da ali abi talib da bangarori guda biyu manya manya na cikin musulmai tare da yaƙen da suke tsakanin su Allah bai ba ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai cire musu sunan mene ba sunan mu'mine ba tsakanin su bai cire musu sunan musulmai ba tsakanin su wannan yake nuna mana ashe duk laifin da mutum ya aikata ko da kabira ne sai dai a ce masa fasiki da laifin da ya aikata amma asalin imani yana nan tare da mene tare da shi sa'an nan idan muka dawo a ɓangare na hankali su waɗannan suna cewa imani sai dai a same shi gaba ɗaya ko a rasa shi ki ɗaya sai mu iya za mu iya musu tambaya mu ce ta yaya za ku yi hukunci tsakanin mutane guda biyu ɗaya daga cikinsu yana aikata duk abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ya aikata kuma yana barin abubuwan da duk Allah ya ce masa ya bari sa'annan na biyu kuma shi yana aikata abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya mene ya haramta sa'annan kuma yana barin abubuwan da Allah ya umarce shi da ya aikata sa'annan a wayatar kuma wajabahu Allah alaihi min gairi a yaf'ala ma yakfuru bihi shi duk abinda da Allah ya ce a aikata baya aikatawa abin Allah ya ce a nisanta baya nisanta amma kuma bai aikata kabirar da za ta fi da shi daga musulunci ba ta yaya za ku hukunci tsakaninsu wannan yana sallah duk abinda da Allah ya ce yayi na salloli da sauransu yana yi abubuwan da Allah ya ce a bari yana bari wannan kuma baya aikata abin da Allah ya ce a yi baya barin abinda Allah ya ce ya bari amma kuma baya aikata kabira ya za ku yi tsakaninsu za ku ce musu musulmai ne za ku ce ma shi wannan wanda baya wanda baya aikata abinda Allah ya ce a aikata baya barin abinda Allah ya ce a bari baya baya aikata kabira za ku ce masa kafiri ne ko kuma za ku ce masa musulmi ne saboda kukunce mai aikata kabira kafiri ne to ga wani yana zunubi bai kai kabira ba kun ga babu amsa Sannan har yanzu yaya za a yi hukunci tsakanin mutane guda biyu cikin imani ɗaya daga cikin su duk wasu abubuwa na aikata alkhairi yana aikatawa abubuwan da Allah ya ce a bari yana bari ɗaya daga cikin su kuma sabiqun bil khairati ne bi iznillah shi kuma ya ɗara masa shi duk wani abu na alkhairi gaggawa yake wajen aikatawa wannan yana aikata wajibai gaba ɗaya abinda Allah ya ce a bari yana bari wannan kuma ya tintinkau ya shige da aikata ayyuka na alkhairi yaya za ku yi tsakaninsu yaya za ku hukunci to kun ga dai wannan yana nuna mana ba yadda za ka yi dole ka tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa imani yana mene imani yana raguwa wannan shine abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi a kai kuma shine abin da me shine kuma abin da wato maluma magabata suka tafi a kai shanqidi rahimahullahu ta'ala yake cewa fala wajen lil ما تصريح الله جل وعلا به في آيات متعددة شنقيذي رحمه الله تعالى جزء تفسير وأن آية شنها ضوء البيان يتي فلا, فلا وجه للاختلاف يتي بيغا دليل دذا عيسى باني با akan cewa imani yana raguwa ko yana karuwa yace tare da cewa Allah ya bayyana karara cikin ayoyi daban-daban cewa imani yana karuwa duk abin da kuma aka ce yana karuwa ai yana raguwa babu yadda za a yi yanzu misali a ce da mutum yana sallolinsa guda biyar akan lokaci amma ba ya tsara wani abu na aikin alkhairi sa'annan daga baya ya zo zai yi in gari ya waye kafin ya sallah su ba zai rakatai alfajiri bayan an yi sallah asubahi zai yi azkar zai karanta alkur'ani ko da a ce izo ɗaya ne sa'annan kafin sallan azhar zai bar gidansa ko zai bar shagonsa ko zai je ofis kinsa tun kafin a kira sallah ya je masallaci a kira sallah yana masallaci ya yi sallan nafila a yi sallan azahar da shi ya yi sallan nafila bayan azahar ya koma ofis ko ya koma gida ko ya koma shagonsa kafin a kira la'asar ya zo masallaci ya yi nafila a yi sallar la'asar da shi ya yi azkar ɗinsa ya koma gidansa ko shagonsa ko ofis ɗinsa kafin magariba kafin kiran sallah ya zo masallaci a yi sallar magariba ya zauna ya yi azkar ya yi karatun ƙur'ani a kira sallar isha'i ya yi nafila bayan an yi da sallar isha'i ya yi nafila bayan ya koma gida ya yi nafilfili ya yi shafa'i da wuturi ba da za a aikace imaninsa da yadda yake na waɗannan nafilfili da kuma da da ya tsaya a kan salloli biyar ɗin nan ba rage ba ƙari ka ce imanin ɗaya ne ba zai taɓa yiwuwa ba ayyukan alkhairin nan da ya ƙara ya ƙara masa imani imaninsa ya ƙaru sakamakon ƙaruwan imaninsa yake ne yake aikata ayyukan alkhairi saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da suka ga waɗannan muminai imaninsu sai ya ƙaru suka ƙara gaskata faɗin Allahu subhanahu wa ta'ala am hasibatum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib imanin su ya karu kamar yadda misali a ce mutum da bayan ibadu da yake yi baya ƙarya baya giba baya komai sai kuma gashi daga baya ya zamanto yana ƙarya ya zamanto yana alfasha ya zamanto yana ƙananan ƙananan ha'inci da sauransu ka ce imaninsa bai ragu ba ba ba kawai imaninsa ya ragu raguwar imanin sai ka shiga aikata waɗannan ayyuka ɗin saboda haka abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da magabata suka tabbatar mana shine imani yana ƙaruwa imani yana raguwa imani yana karuwa da aikata ayyuka na alkhairi imani kuma yana raguwa da aikata ayyuka na zunubi ayyuka na laifi Allah shi kare mu na'am min almu'minina min almu'minina rijalun Allah maɗaukakin sarki ya ce min minal na rijalun sadaku ma ahadullaha alai daga cikin muminai akwai wasu mazaje waɗanda sun tabbatar da abin da suka yi alkawari wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi faminhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda ya riga ya wanzar da alkawarin da ya cika alkawarinsa wa minhum man yantazir Cikinsu kuma akwai wanda yake jira wa ma baddalu tabdila Allah ya ce ba su juya ba ba su saba alƙawarin da suka yi ba wa ma baddalu tabdila sun cika alƙawarin su cika ba su saba ba min almu'minina rijalun lalle cikin mu'minai akwai wasu masu gaskiya waɗanda suke mukhlisin masu yi addinin su saboda Allah subhanahu wa ta'ala sun gaskata abinda suka yi alkawari wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi ma'ana sun zo da abinda suka yi alkawari wa Allah da manzonsa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi alkawari wa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin lailatul aqaba cewa za su tabbata tare da annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi yaƙi tare da shi za su yaƙi duk wanda ya yaƙe shi saɓanin waɗancan munafikai waɗanda suka ƙaryata alƙawarin suka ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallama suka haɗa kai da mushirkan makka da gabafan da sauransu wasu maluma suke cewa su ne waɗanda suka yi bakance cewa idan har yaƙi ya zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallama za su tabbata ba za su gudu ba kuma sun yi haka suka kuma tabbata domin tabbatar da kalmar Allah subhanahu wa ta'ala sa'an nan kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai suka nisanci mummunan aiki shine suka tabbatar da abin da suka yi alkawarin nan na zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da rashin guje masa a filin yaƙi min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu alaihi faminhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda ya riga ya bada abin da ya lizumta wa kansa ya cika alkawarinsa ya yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana mai gaskiya har Allah ya karɓi rayuwarsa yana shahidi shaukari rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aya ɗin ana nufin yaƙin uhudu ne su ne waɗanda aka kashe su a yakin Uhudu, irin su Hamza da Mus'ab bin Umair da Anas bin Nasr sa'annan a su waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama sun samu shaida na annabi sallallahu alaihi wasallama minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi sun gaskata abinda suka yi alkawari wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi fa minhum man qada nahbahu cikin su akwai wadda wato ya riga alkawarin da ya yi lokacin cika alkawarin ya yi ya riga da ya cika har ma sun yi shahada a yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa akan abin da ya shafi shuhada'u uhud ya ce ana shahidun ala ha'ula ni ni ne mai shaida ga abin da ya shafi waɗannan bayi nasa mana abin da suka yi shahada a yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa إنه ما من جريح يجره إنه ما من جريح يجره في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون الدم والريح ريح المسك النبي صلى الله عليه وسلم والريح ريح المسك النبي صلى الله عليه وسلم يكي cewa babu wani cikin waɗannan shahidai wadda aka yi masa rauni a wannan yaƙi domin Allah domin wanda ya zo yaƙin nan domin ɗaukar kalmar Allah ya samu shahada to cikin su duk wanda aka yi masa rauni a wannan dalilin ba makawa illa wallahu ya bi aka hu yau ba makawa tabbas Allah zai tada shi ranar tashin alƙiyama raunin sannan yana zubar da jini ga rauni na zubar da jini da launi na jini ja amma kuma amma wannan jini bayan ɗauke da wari bayan ɗauke da ƙarni sai dai ƙamshi na miski ga launi na jini amma ƙamshi na na miski sa'annan kamar yadda hadisi suka bayyana kuma a Asafiyur Rahman Al-Mubarakafuri rahimahullahu ta'ala cikin rahikun maktum yake cewa وكان وكان وكان يدفن الاثنين والثلاثه في القبر الواحد saboda shahidai da aka samu a yakin hudu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ana bisne mutum biyu mutum uku a kabari ɗaya sa'annan akan haɗa mutum biyu uku a sasu su alkafani guda ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wa ce ya ce musu ayyuhum ayyuhum aktharu akhdhan lilqur'an wane ne yafi yawan haddan alqur'ani idan aka faɗa aka ce wane ne aka nuna shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara da a kaddamar da shi a cikin lahadu shi wanda fi yawan haddan alqur'ani abdurrahman bin awf radiyallahu anhu yake cewa utila mus'ab bin umair wa huwa khairun minni an kashe mus'ab dan umair a yakin uhud alhali kuma yafi ni alkhairi sai yake cewa kufuna fi bardatin an bisne shi ne cikin abin da ya shafi wato wani yaji ko riga in gabba rasu ba da turejila aka idan aka sa yadin aka rurrufe kansa da shi sai kafafunsa ya bayyana idan an iwa in wa in gaba ba da turasu idan an jawo shi a rufe kafafunsa sai kansa ya bayyana an rawaito irin wannan ma daga khibar yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gaɗo biha ra'asu ku rufe kansa da shi yake cewa waje alu a ranar rijilaihin ilkhir ku sanya ganye na ilkhir a kafafunsa wannan hadisi bukhari ya fitar da shi sannan wasu maluma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi ya zo wajen mus'ab bin umair bayan an kashe shi a yakin uhudu sai ya karanta wannan aya yace min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا abin da ya sa waɗannan sahabbai kaji suke tama kamar abdurrahman bin auf suke bayani cewa an kashe musab dan umair alhali ya fi shi alkhairi shine musab dan umair wato tsananin ɗan gata ne ya kasance ɗan mai kuɗi ya kasance mutum kyakkyawa ya kasance mutum mai ƙoƙarin ɗan cikin gatansa amma a dalilin imani da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallama duk wannan gatan ya rasa ɗan gata ne ɗan masu kuɗi ne yana sa kaya mai kyawu kyakkyawa ne amma a dalilin musulunci ya rasa waɗannan gatan gaba gabaki ɗaya har ya tsinci kansa an kashin shi a yakin uhudu ana neman cikakken littafani cikakken suturan da za a lullube shi da shi an rasa har an zo ana sa a littafani a kansa ƙafafunsa ya bayyana idan aka jawo ana rufe ƙafansa kansa ya bayyana tare da cewa gagatan da yake da shi a da baya amma dalilin musulunci ga halin ne ya tsinci kansa a ciki to wannan dole wannan cikin wannan abun akwai daga hankali kuma duk mai hankali ya san shi ya riga da ya gama nasa ya yi kyakkyawan ƙarshe da ga halin da yake ciki na jin daɗi da walwala kowa ya san shi ɗan mai kuɗi ne ya sa kaya ya yi ne ya yi ne ya yi ne masu kyawo ga kuɗi da gata amma ka bar waɗannan abubuwan duka saboda musulunci ga shi kuma ka zo an zo an kashe ka har ma ga halin da ka shiga ciki sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shahidi ne a yakin hudu. to dole duk mai hankali hankalinsa zai tashi dole ka tabbatar masa da shahada cewa lalle mutumin kirki ne kuma yana da alkhairi tare da shi tun da dama ai abin da ake cewa shi wanda ya riga ya mutu shine abun koyi saboda wanda yake raye ba a da aminci na fitina tare da shi duk salahiyarsa duk inda ake ganin na ƙware ne sai dai a ta masa fatan Allah ya raba shi da duniya lafiya amma ba a san wasu fitintunu da su iya zuwa masa daga baya ba Allah ya sauka kada ko su ɗaga shi daga tafarkin da yake kayi na kwarai amma wanda ya riga ya rasu ya koma ga mahalicci cikin salayi shi shi kenan Allah ya riga ya riga samu aminci ya zama abun koyo Allah shi taimake mu فمنهم من قضى نهبه cikin sa wanda ya riga ya cika wannan alƙawari nasa wa minhum man yantabir cikinsu kuma akwai wadda wato yake jira yake jira na wannan lokacin da lokacin da zai cika alkawarin nan ya zo cikinsu ma'ana lokacin da alkawari lokacin da zai cika alkawari ya zo ko kuma lokacin da ajalinsa zai zo masa kamar irin su Usman, bin Affan da Talha da Zubair da makamantansu suna nan suna masu ci gaba da riko da alƙawarin nan da suka ɗauka wa annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawarin da suka ɗauka wa Allah subhanahu wa ta'ala na za su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yakan abokan gaba suna jiran hukuncin Allah maɗaukakin sarki cikinsu na ayyaki ko kuma ajalinsu ya zo suna nema su masu samu menene su samu farara na shahada Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ai ba su canza alƙawarin nan nasu ba yana nan ba irin munafikan nan bane waɗanda suka yi alƙawari a zahiri kuma suka saba waɗannan sahabbai suna nan tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da alƙawarin yaƙi tare da shi har ma su bar duniya وما بدلوا تبديلا الله يسوى ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدباء وكان عهد الله مسؤولا الله يسوى ولقد كانوا عهد الله حقيقة كنت تسمي القول والله سبحانه وتعالى كافين زوها وانا يكن شوى لا يولون الأدبار بدا سجوية بايا با وكان عهد الله مسؤولا alkawarin Allah maɗaukakin sarki kuma ya kasance abin tambaya to lokaci yayi muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh